yayin da al'umman musulmi ke ci gaba da ɗaura niyyar tinkaran watan ramadan ɗaya daga cikin cika-ciken musulunci gwamnatoci da ma shugabannin al'umma na ci gaba da jawo hankalin al'umma kan bukatan ƙara addu'o'in zaman lafiya a shiyar da ma najeriya gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan ɗan kumbu ya yi kiran haka yayin rantsar da sabbin kwamishinoni shida a jihar inda ya ce akwai bukatan ƙara addu'o'i saboda matsalolin da shar ta fada ciki. lokaci ne na Allah ya ba mu zaman lafiya a kwanciyar hankali. ne kyau a Duk abu mara kyau Allah kore shi Alhaji Ibrahim Hassan kombo gwamnan jihar Gombe. A nashi Mr. Mike Omeri, shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya, a wani hira da ne da shi ta wayan tarho, ya ce gwamnati tarayya za ta yi duk mai yiwuwa ta tabbatar da al'ummomi a shiyar arewa maso gabas sun gudanar da ibadansu cikin kwanciyar hankali. ko shekaran jiya mun kira ka jama'a cewa duk inda ake maganan eh, aka sa wannan dokin ta ɓaci akwai su kiyaye wayannan dokokin domin ana yi don ceton jama'a ne da tsaron ah, dukiyarsu. ya hakuri da gwamnati, ai hakuri da hukuma, ai hakuri da sojoji, a basu goyon baya da Allah na annabi. Duk kokarin da za mu yi da addu'o'in da za mu yi mu sa shi a gaba, mu sa wannan dama a gaba domin Allah ya kawo mana saukinsa. menene fatan ku kaman ga al'umman musulmi ganin cewa za su fara wannan ibada mai muhimmanci Allah ya karbi addu'ar da za a yi yanzu kuma duk lallai zai shiga wannan azumi ya kira Allah ya nuna bakin cikin da muke ciki ya kuma roƙi Allah ya kawo mana saukin sa ya kawar da ita gaba daya. Ta Mike Omiri shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya bayanai da ke fitowa daga fadan sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku ta umurci al'umman musulmai da su fara duba jinjirin watan Ramadan daga yau Juma'a 29 ga watan Sha'aban. Sa'adatu Muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya